Wasika ta Bulus zuwa ga Titus Titus Sura ɗaya Daga Bulus bawan Allah kuma manzo Yesu almasihu domin in karfafa ban gaskiyar waɗanda Allah ya zaba, in taimake su su san gaskiyar da ta haifar da hali iri na Allah ta wurin sa zuciya ga rai madawami Allah wanda da baya karya ya yi alkawarin wannan rai. madawami tun kafin farawar zamanai sa'an nan a daidai lokaci ya bayana shi ta wurin sakonsa wanda nake wa'azi wanda kuma aka bani amanarsa ta wurin umarnin Allah mai cetonmu zuwa ga titus dana na gaske cikin ban gaskiya da muke da ita dukanmu alheri da salama daga Allah uba da almasihu Yesu mai cetonmu su kasance tare da kai na barka a Kirit domin ka karasa daidaita al'amuran da suka rage a yi, ka kuma nada dattawa a kowane gari, kamar yadda na umarce ka. Ya kamata dattijo ya kasance mara laifi a gaban mutane, mai mace ɗaya, wanda kuma ‘ya'yansa masu ba da gaskiya ne, kuma ba a zargin su da halin iskanci ko rashin biyaya ba. Tunda da yake mai kula da jama'ar masu bi, mai rikon amanar Allah ne. dole ne ya kasance mara laifi ga kowa, kada ya zama mai nuna iko, ko mai saurin fushi, ko mai buguwa, ko mai saurin duka, ko kuwa mai kwadayin kazarmar riba. A maimakon haka, ya kasance mai karbar baki, mai son nagarta, kuma mai kamun kansa, mai gaskiya a zuci, mai tsarki, mai horar da kansa, mai lura da jama'ar. ya kamata ya zama wanda yana rike da tabbatacciyar maganar nan ta Allah daidai kamar yadda aka koyar domin ya ƙarfafa waɗansu ta wurin koyarwa ta gaskiya ya kuma iya karyata kuskuren waɗanda suke gaba da koyarwar akwai ‘yan tawaye da yawa masu maganganun banza masu rudu musamman cikin yahudawan da suka nace akan maganar kaciya. dole ne a sa su su yi shuru gama suna tada hankalin iyalai da yawa ta wurin koyar da abin da bai kamata ba domin neman kazamar riba ai wani annabi na kiritawa shi ma ya fada cewa kiritawa kullum masu karya ne mugayen dabbobi ‘yan kiwuya masu yawan cin abinci wannan shaida gaskiya ce saboda haka ka tsawata musu da zafi domin su kafu a kan gaskiya cikin ban gaskiya, domin su daina kasa kunne ga tatsuniyoyin Yahudawa da bin dokokin mutane waɗanda suka ki gaskiya. Ga mai tsafta zuciya kome mai tsafta ne, amma ga masu kazanta da marasa ba da gaskiya ba abin da yake da tsafta. Gaskiya dukan tunanin zuciyarsu da hankalinsu kazantattu ne. Da baki suna cewa sun san Allah, amma ta wurin ayyukansu suna musun saninsa. sun zama abin kyama marasa biyayya kuma ba su ma isa su yi aiki nagari ba titus sura biyu amma kai dai dole ka koyar da abin da ya dace da koyarwa ta gaskiya ka koyar da tsofaffin maza su kame kansu su natsu su horar da kansu su kafu kan gaskiya cikin ban gaskiya da kauna da kuma jimrewa. haka kuma ka koyar da tsofaffin mata su yi rayuwar da ta dace da matan da suke masu bi ba masu maganar bata suna ba ko masu zaman baye ga ruwan inabi amma sai su koyar da abin nagari sa'annan za su hora da mata masu kuruciya su kaunaci mazansu da ‘ya'yansu su zama masu kamun kansu masu tsabtar rai masu iya kula da iyalansu masu kirki masu mika kai ga mazansu domin kada a raina maganar Allah haka kuma ka gargadi samari su kame kansu a cikin dukan kome ka nuna kanka mutum ne mai aiki nagari wanda ya isa abin koyi ka yi koyarwarka da gaske tare da kwazo da kuma magana mai ma'ana wadda ba za a iya samun abin zargi a cikinta ba ta haka za ka ba abokan gabanka kunya yayin da sun rasa mugun abin da za su fada a kanmu, ka umarci bayi su yi biyayya ga iyayen gijinsu cikin kome, su kuma sa a ji dadinsu, kada su mayar musu da magana ko su yi musu sata, a maimakon haka su nuna cewa su masu kirki ne da masu aminci, domin ta haka za a daraja koyarwar nan da take game da Allah mai cetonmu. Gama alherin Allah ya bayana. mai kawo ceto ga dukan mutane. Alheri nan yana koya mana mu bar rayuwa mara halin Allah da shawace-shawacen duniya, mu kame kanmu, mu zama masu gaskiya a zuci, muna masu halin Allah a wannan duniya. Mu yi zaman haka yayin da muke jira cikawar sa zuciyar nan mai albarka, wato bayanar daukakar Allahnmu mai girma da mai ceto Yesu almasihu. Yesu ne ya ba da kansa domin ya fanshe mu daga dukan mugunta, domin ya tsabtace wa kansa jama'a ta musamman waɗanda suke da kwazon yin ayyukan kirki. Ka koyar da waɗannan abubuwa, ka kalfafa masu jinka, ka kuma tsawata musu da dukan iko, kada ka yarda wani ya rena ka. Titus Sura uku Ka tuna wa mutanenka su mika kansu ga shugabanai. da kuma masu mulki su yi musu biyayya su kuma kasance a shirye domin yin kowane irin kyakkyawan aiki kada su yi wa wani muguwar magana kuma su zauna cikin salama su kuma kasance da saukin kai suna yi wa kowa cikakken tawali'u gama mu ma a da wawaye ne marasa biyayya aka kuwa rude mu mun zama bayan shawace-shawace da kwadayi iri-iri muka kuma yi rayuwarmu cikin kishi da kiyayar zuciya, mutane suka kimu mu, kuma muka kisu Amma, a sa'ad da aka bayana alheri da kaunar Allah mai cetonmu, sai Allah ya cece mu, wannan kuwa ba domin muni ayyuka na adalci ba, amma bisa ga jinkansa ne ya cece mu ta wurin wanka nan na Ruhu mai tsarki, wanda ya ba mu sabuwar haifuwa da sabuntawa. Ruhu mai tsarkin nan ne aka zubo a yalwace a kanmu, ta wurin Yesu almasihu mai cetonmu, ya yi wannan domin ta wurin alherinsa mu sami zaman marasa laifi a gaban Allah, kuma mu zama masu gadon rai madawamin nan da muka sa zuciya a kai. Maganar nan tabbatacciya ce, ina so ka karfafa waɗannan abubuwa sosai, domin waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah su yi hankali su mika kansu ga aiki nagari waɗannan abubuwa kuwa suna da kyau ainun suna kuwa da amfani ga kowa amma ka guje wa gardamar banza da lissafin sunayen kakani da rarrabuwa da kuma yawan jayaya game da koyarwar musa saboda ba su da amfani kuma banza ne amma ga mutum mai kawo rabuwa bayan da ka gargade shi da farko da na biyu sai ka rabu da shi ka sani cewa irin mutumin nan batacce ne kuma ya hukunta kansa ta wurin zunubansa sa'ada na aika atimas da tikikus wurinka sai ka iyakacin kokarinka ka zo wurina a nikafolis saboda ina da niyyar cin damuna a can ka kuma yi iyakacin kokarinka ka taimaki zenas lauyan nan da apollos su kama hanya ka kuma tabbatar cewa ba su rasa kome ba dole mutanenmu su dinga koyar mika kansu ga aikata ayyuka masu kyau domin su iya ba da taimako wajen biyan muhimman bukatu kada su yi rayuwa marar amfani duk waɗanda suke tare da ni suna gaishe ka ka gaida waɗanda suke kaunar waɗanda muke tare da su cikin ban gaskiya alherin allah ya kasance tare da ku duka amin